ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون hakika mun aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanensa don ya kira su zuwa ga Allah sai ya ce masu ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayansa tsarki ya tabbata a gare shi ba za ku ji tsoron Allah ba ku kamanta umarninsa ku bar abubuwan da ya hana ba